bayan jira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 18 ga watan Maris na shekara ta 2023 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. ni kuma suna na Anas Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إن أواما سو كلم ودسولا رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الإمام الترمذي دوننسى سرويت حديثي لقى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sa'ala man sa'ala Allah aljannata thalatha marrat qalat aljanna Allahumma adkhilhu aljanna wa man istajara min an-nari thalatha marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu min an-nar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya roki Allah aljanna sau uku sai aljanna ta ce ya ubangiji ka shigar da shi aljanna duk wanda ya nemi tsarin Allah daga wuta sau uku sai wuta ta ce ya Allah ka tsare shi daga wuta wani hadisi yana nuna mana cewa abu ne mai kyau ga bawa ya zanto koyaushe cikin roƙon Allah subhanahu wata'ala yake aljanna da kuma neman tsarinsa daga wuta yana daga cikin addu'o'i da ya kamata bawa ya jizimce su a kullum Allahumma adkhilni aljanna wa Allahumma izni minan nar Allah ka shigar da ni aljanna Allah ka tsare ni daga wuta ya faɗa da larabci ya faɗa da hausa ya faɗa da duk yaran da yake masa sauki ko ya iya aljanna yana daga cikin abin da bayi suke bukata suke so saboda a cikinta ne ake samun yardar Allah a cikinta ne kuma ake samun ganin Allah subhanahu wata'ala ganin ubangiji subhanahu wata'ala yana daga cikin ni'imomin aljanna ba kamar yadda wasu ke ganin cewa ai mafi girman ni'ima a gurin bawa shine ya ga Allah to tunda shi wannan ita ce mafi girman ni'ima to kaga babu buƙatar ma ya roƙi ko kuma ya fifita shiga aljanna saboda ka sukan ce mu muna bautawa Allah ne kawai dan mu samu yardarsa ba wai domin gidan aljanna samun aljanna ba to sun cewa ita samun yardar Allah din ana samun ta ne idan aka dace da aljanna hakanan a ganin ubangiji subhanahu ala shi ma yana kasancewa ne yayin da bawa ya samu shiga aljanna kamar da yazo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan aljanna sun shiga aljanna Allah zai sa mai shela ya shela cewa akwai abin da kuke bukata ku yi aljanna su ce a ai ubangiji ya wato ya haskaka fuskokinmu ya kuma shigar da mu gidan aljanna ya tsare mu daga wuta babu wani abu da muke bukatar kari ce a akwai kari sai ubangiji subhanahu wataala ya yi musu hijabin da ke shamakin da ke tsakaninsu da shi babu wani abu in ji annabi sallallahu alaihi da za a ba su a wannan lokaci fiye da ganin ubangiji subhanahu wataala saboda haka shi kansa ganin Allah subhanahu wataala yana kasancewa ne bayan an shiga aljanna bayi za su gan shi gani na ni'ima lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ce duk wanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau shine aljanna wa ziyada da ƙari shine annazaru ila wajhi Allah subhanahu wataala ganin fuskar ubangiji subhanahu wataala ita ce mafi girman ni'ima shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam da kusanci da yake da shi ga Allah subhanahu wataala cikin addu'o'insa yake cewa waj'alni min warasati jannatin na'im ya Allah ka sanya ni daga cikin magadan aljanna ta ni'ima ya roki Allah subhanahu wataala ya zamo ɗaya daga cikin waɗanda za su gaji aljanna Allah wanda Allah ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun waɗannan su ne masu cin gado wanda za su gaji aljannar firdausi kuma su zauna a cikin ta har abada don haka yake roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya shi daga cikin waɗanda za su gaji wato aljanna ta ni'ima kaga ashe idan har ya zanto annabi ibrahim salam duk da girman matsayi da yake da shi da yadda ubangiji ya ba shi soyayya soyayya irin ta koli shine hulla da Allah ke cewa takhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya riki Ibrahim a matsayin badadai to duk da wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya bashi bai hana masa ya nemi aljanna ba ya roki Allah aljanna hakanan hadisin mu'awiya na yaron da ya wato mutumin da ya kasance ya shiga sallah tare da mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu ya dauko doguwar sura ya dauko suratul baqara yaron ya gaba zai iya jirawa jira har sai an karance suratul baqara sannan a gama sallah ba shi ko yana da wasu larurori da suka sha gabansa don haka ya datse sallah ya koma ya karasa sallarsa shi kadai daga nan aka ce ai ya zama munafiki saboda ana sallah ya kasa hakuri ai sallah har a kai karshe da shi ya yanke sallah ya yi tashi to shine ya je kai kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sa kira mu'az ibn jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa yayi haka yake masa fada yake cewa nan anta ya mu'az yanzu kai mai fitina wato mai fitinar wasu ne ya kai mu'az kana sa wasu su fitinu a addininsu To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama a yake tambaye sa yadda yake sallah ya faɗa masa sannan sai yake cewa walakin la uhsinu dandana ta kai dandana ta mu'az amma bai iya wannan wato maganganu da kuke yi ƙasa-ƙasa da kai da mu'az ba ya ce to kayya kake sai yake ce shi yana roƙon Allah aljanna ya nemi tsarinsa daga wuta sai annabi ya ce haula hanu dande mu ma akan wannan kiji muna wannan wato maganar ƙasa ƙasa da muke roƙa kenan muna roƙon Allah aljanna muna kuma neman ya tsare mu daga wuta to kaga ma'aiki sallallahu alaihi shi karan kansa yana roƙon Allah aljanna yana kuma neman tsarin Allah daga wuta shi yasa yana daga cikin addu'ar da annabi sallallahu ya fiye maimaitawa ko koyaushe, har lokacin yake da wafi ma yana yin wannan addu'a idan wato a kankanin ar-rukru yamani da kuma al-hajar ya aswad yakan yawai karanta ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar ya allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau a lahira ka kuma tsare mu daga azabar wuta sauraka annabi yana yawan faɗar wannan cikin addu'o'insa yana roƙon Allah kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma kyakkyawar rayuwa a lahira ita ce rayuwar aljanna sannan kuma ya tsare shi daga azabar wuta shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa min zuhziha anin nar min zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz lalle wanda aka wato nesanta shi aka kawar kawar da shi daga shiga wuta aka kuma shigar da shi aljanna faqad fas to hakika ya raba wuta wato ya samu babban rabo alfauzu shine ka samu abin da kake so a kuma tsare ka daga abin da baka so shi ake kira alfauz shine alhusul ala almatlub da kuma annajatu min almakruh ka samu abin da kake so ka kubuta daga abin da baka so Saura ka Allah ya ce to duk wanda aka kubutar da shi daga shiga wuta aka kautar da shi daga fada wuta sannan kuma aka shigar da shi aljanna to wannan shine ya samu wannan babban rabo don haka yana da kyau mutum ya zanto yana yawan roƙon Allah aljanna yana yawan kuma wato neman tsarin Allah daga shiga wuta haka da yana daga cikin kyawawan addu'o'i da ake son mutum ya yawaita yin su a kullum shine roƙon Allah subhanahu wata'ala wanda shine mai jujjuya zukata ya tabbatar da zuciyarsa kan addini shine Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a ko yaushe ya ubangiji mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka sauraka bawa yana da kyau rika yin wannan addu'a ko yaushe musamman ma a wannan lokaci da guguwar sauyi a cikin komai take kadawa da ƙarfi komai da ka sani ƙoƙari ake a canza shi a sauya shi da wani abu daban daga ciki hadda addininmu ɗabi'unmu kyawawa al'adunmu kyawawa ƙoƙari ake a ga an cire su daga cikin zukata an kawo mutane canjin su kuma canji mara kyau babu abin da za a kawo maka a madadin addinin kai zama mai kyau ne babu shi duk abin da zai zama makofin addinin ka wato a raba ka da addinin ka a dora ka akan sa to wannan abun bala'i ne wannan abun halaka ce to haka kana buƙatar ubangiji subhanahu wataala ya baka sabati ya baka jajircewa da kafewa akan addinin ka duk yadda guguwa za ta kada duk yadda abubuwa za su yamutse su hargitse kai ubangiji subhanahu wataala ya tsare ka kada ya zanto ka karkata zuwa tare da masu karkatawa to yana da cewa yuridun allazina yattabi'una shahawat an tabilu mailan azima waɗanda suke bin sha'awace sha'awace so suke yi su ga kun yi karkacewa karkacewa mai girma shine ku bar addinin ku ku bar kyawawan ɗabi'unku ku bar kyawawan al'adunku da kuka tashi waɗanda suka dace da addinin ku da koyarwarsa babu shakka mutum yana buƙatar yawaita irin wannan addu'a a koyaushe a cikin lamurransa na yau da gobe haka nan daga cikin irin addu'o'in da ya kamata mutum ya zarzarce su a koyaushe shine addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa mu'az ibn jabal yace ya mu'az inni uhibbuka la tada an taqula dubura kulli salah allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika annabi yace ya mu'az lalle ni ina sanka kada ka kuskura bayan kowace sallah ka bar faɗar cewa ya Allah ka taimaka mun ala a akan ambatanka wa shukurika da godiya gare ka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka wani addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ibn Jabal ya kuma nuna masa cewa yayi masa irin wannan ta, tagomashi da wannan addu'a saboda yana son sa kauna da soyayya ce ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam gaya wa Mu'az Jabal cewa kada ya kuskura bayan kowace sallah bayan ya gama kowace sallah ya irka yin wannan addu'ar Allahumma inni ala zikrika ya ubangiji ka tsare ni daga ka taimaka min a bisa ambatanka ya zanto mai yawan ambatan Allah subhanahu ta'ala kamar da manzo yake cewa la yazalu lisanuka ratban min zikrillah kada harshen ka ya gushi danye shatab da ambatan Allah wato ya zanto a koyaushe cikin ambatan Allah kake yawan ambatan Allah ba abu ne mai sauƙi ba sai ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe masa domin abu ne da zai sa bawa ya samu babban matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa a bayinsa su ambace shi uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya yi na amur kuro ne a ku ambace ni zan ambace ku wasu kuro ne wala takfurun kuma ku gode mun wato kada ku mutilce mun Allah subhanahu wata'ala zai ambaci bawansa ambato na ɗaukaka darajarsa ɗaukaka girmansa na alfahari da shi cikin mala'iku yayin da ya zanto mai yawan ambatan Allah ne nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala ya ce man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min wanda duk ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina wanda kuma ya ambace ni cikin wani taro zan ambace shi a cikin taron da ya fi nasa su ne mala'iku sauraka ubangiji subhanahu wataala zai alfahari da bawansa yayin da ya zanto mai yawan ambatansa to ibada ba za ta samu ba sai tare da taimakon Allah subhanahu wata'ala musamman ma a wannan lokaci da abubuwan ɗauke hankali da shagaltarwa da janye tunani suka yawaita a gaban tare da ɗan adam Ko yaushe ɗan adam cikin shuguli yake na wannan da wancan to in ba a yi sa'a ba sai ka ga rana ta hudu ta faɗi ba bai amfaci Allah ko so ɗaya ba in ba abin da zai yi na sallolin sa biyar ba sauraka ubangiji subhanahu ta'ala shine mai wa bawa wajen ya zanto mai ambatan Allah ko yaushe to shi yasa bawa yake roƙon Allah da ya yi masa wannan a cikin wannan addu'a ce Allahumma inni ala zikrika Allah ka taimake ni bisa bauta maka bisa ka wa shukrika da gode maka da gode maka zan godiya ga Allah subhanahu wataala ita ke tabbatar da ni'imarsa babu abin da yake tsare ni'ima ya kafe ta ya tabbatar da ita ya sa ta haɓaka sai gode wa Allah subhanahu wataala gode wa Allah da zuciya ta hanyar itirafi da yarda cewa wanda ni'imar da kake da kake ciki Allah ne baka ba iyawarka bace ba ba bace ba eh, wani abu da kataka na rayuwa shi yasa ka samu wannan ba a'a wannan daga Allah ne shi ya ga dama ya baka jin wanda yana daga wani bangare ne na godiyar Allah hakanan wato fitowa ka furta da ka da harshen ka cewa neman nan daga Allah ne sannan kuma ka gode masa akan wannan ka ambaci godiya ga da wannan shi ma yana da cikin godiyar Allah sannan a aikace ka ɗauki ni'imar nan ka yi amfani da ita inda ya dace ka aje ta inda za ka samu yardar Allah shi ma wanda yana daga cikin godiya ga Allah saboda ka godiya ga Allah ana yin ta da zuci ana yin ta da harshe ana yin ta da gabobi gabobi shine aikace aikacen da zaka yi da wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya baka wannan godiya ce gare shi to wannan ita ma wato wata ibada ce ko wani mataki ne da sai Allah ya taimaka wa bawa a kansa in ba haka bawa ba zai iya ba shedan zai sa masa rudi zai sa masa jiji da kai zai sa ya rika ganin cewa ai shi yayi wa kansa ko kuma a suwa na suwa da suka yi masa ba Allah ba to kaga tun daga nan ya ɗauko hanyar rushe wannan ni'imar ko rushe albarkar da take cikin wannan ni'imar da Allah ya masa don haka yana neman taimakon Allah ya ba shi ikon godewa Allah subhanahu wataala da jin cewa ni'imar duk da yake fudun a ciki daga Allah ne sannan wa husni ibadatika da kyau da kyakkyawar bauta gare ka yaji cewa bautar nan da zai ke yi Allah subhanahu wata'ala wato da yake wa Allah subhanahu wata'ala akwai buƙatar ki kyautata ta yayi ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake son yayi bautar nan wato kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ko annabin sallallahu alaihi wasallam da wannan bautar da ya koyar da ita sallah ce azumi ne zakka ne dukkan wani aiki da zai ya ga samu yayi ta hanya mai kyau domin ta zama karbabbiya a gurin Allah ya samu kuma garaɓasar ciki ciki to wannan duk yana daga cikin addu'o'i da ya kamata bawa ya kasance yana yawan lazumta su a kullun ya roƙi Allah subhanahu wataala aljanna ya roƙi ya tsare sa daga wuta ba sau ɗaya ba sau biyu ƙalla sau uku don ya samu dacewa aljanna ta ce ya ubangiji ka shigar da shi aljanna wuta kuma ta ce ya ubangiji ka tsare shi daga shiga wuta sannan ya rika roƙon Allah ya bashi sabati da dagewa da kafewa da jajircewa akan addininsa kada wata guguwa ko wani abu na duniya ko wani rudani na duniya ya zo ya saki hanyar Allah ya kama san zuciya ko ba hanyar shaidan sannan abu na uku ya kasance mai neman taimakon Allah ta hanyar yawan yawaita wannan addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ya samu dace Samisu Mamin Malam Sakar Alkari. Da tambayar mu ta farko yau ta zo daga wanda yake cewa malam mutumin da yake yin kiyamun laili shin idan azumi ya zo ya samu dama ya ci gaba ko kuwa tarawihi ta wadatar. To abinda ake kira kiyamun laili shine sallar da ake yi ta daddare bayan sallar isha'i wata nafila da ake tun daga bayan isha'i har zuwa wato lokacin hudu alfijir wadda ana kiranta kiyamun laili ana kiranta kuma salatu tahajjud sallar dare abin da ake ce mata tahajjud saboda mutum zai kaurace wa bacci wani kaurace wa bacci din shi da tahajjud rashin kwantawa a bacci kamar Allah ce jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wato gangar jikinsu suna nisa daga guraren kwanciya suna kuma wato bauta wa ubangijinsu suna masu kwaɗayi suna kuma masu tsoro sauraka ake kiran ta tahajjud ah, sannan ana cewa alwitir qiyamul abin da salatul witir saboda a ƙarshe za a cike da mara guda ɗaya in uku aka yi in biyar aka yi in bakwai aka yi in tara aka yi in sha ɗaya in sha uku duk dai za ka ga cewa a ƙarshe ana cikewa da wata guda ɗaya wata take mara ta ke ce mata salatul witir to akan ce da ita tarawihi da da kalmar tarawihi bata zo a cikin hadisai ba amma dalilin kiran kiranta tarawihi shine yayin da suke yin ta suna tsawaita karatu da sada suka yi raka'a biyu suka yi sallama sai an dan huta sana a sake tashi a yi wasu guda biyu masu tsawo sana a sake hutawa to shi yasa ake kira wannan sallar tarawihi jam'in tarwiha wato hutu da ake samu tsakanin kowace raka'a biyu da raka'a biyu na gaba to saboda kaga qiyamul layl din ce dai kawai dai sunan ne dai aka sake wata saboda wannan hutun aka ce tarawih saboda in kana qiyamul layl azumi ya zo to kiyamul laylin ce kake yi illa kawai sunan ne aka canza mata saboda akan yi ta cikin jama'a sautari sannan kuma mutane mabambanta sukan yi tarayya cikin wannan sallah dole a samu hutu ba kamar mutum ɗaya in yana yi ba yadda ya ga dama zai kaya sa amma kana yi da jama'a dole kaɗan da ɗan ba su dama su huta wani zai sha ruwa wani zai sake alwala da sauransu to wannan shine dalili saboda haka kaga ba wani abin bambanci tsakanin qiyamul da kake yi da tarawihin da zaka yi a ramadana duk abu ɗaya ne yusuf ne ke ce malam shin ya halatta mace ta yi itikafi a cikin masallaci ko da tana jinin haila a matar da take jinin haila tana iya shiga itikafi duk da ba za ta zauna a masallaci ba sai ta zauna a wajen masallaci domin ta halarci taron musulmi da addu'a da ake duk da ba sallah za ta yi ba in ta zauna masallaci za ta zama ra'ayin malamai da suke cewa mace mai haila ba ta zo da masallaci ba kaga ta ta saba ma wannan wannan doka sannan kuma a ra'ayin waɗanda ba masu faɗar haka ba tunda cikin ha'u ko da suke ganin cewa don mace ta shiga masallaci tana da al'ada wannan babu babu komai matukar dai al'adar nan ba za ta zuba ta lalata wato ta sa najasar al'adar a gurin da take zaune ba akwai abin da za ta tsare wannan jinin ba zai zuba ba suna ga babu wani abu to amma duk da haka shigarta a cikin wannan yanayi za ta zama ta takura masu sallah ko ta katse sahu ko wani abu sabanin idan tana waje a harabar masallaci a cikin abin nan wannan za ta iya za ta iya za ta iya zama ta yi itikafi ta nan ba tare da takura kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ah, su fita sallar idi har ta masu aljinin al'ada su fita sai ya ce waliyatazilna al-musalla su masu jinin al'ada al-huyyad waliyatazilna al-musalla su kaurace wurin da ake yin sallar wato su zama a can gefe ka su shiga sahu idan za su datse sahun masallata saboda in ta je tana iya abin nan ah, wadda ta fara al'ada ta zo mata magana mafi inganci shine abin ɗinta yana nan itikafinta yana nan ta shi itikafi tsare kai ka ne a wani wuri don ibada ibada ba ta kaita a sallah kaɗai ba mutum mai haila ba ta sallah amma kuma mutum mai haila tana iya zikiri tana iya ambatan Allah subhanahu wataala ko da tana jirin al'ada sauraka in ta tsare kanta don ambatan Allah subhanahu wataala a cikin wannan wuri a waɗannan kwanaki ta yi itikafi ba wai lalle sai in tana sallah ba saboda haka ko da ta fara itikafin jira al'ada ta zo mata illa iyaka kawai ta koma haraba masallaci ko ta koma ce inda zai zama babu ba za ta abin da datsa sahun masallata bayan da suke sallah to sai wanda yake ce malam ya hukuncin mace wacce take azumi sai kuma rashin lafiyar aljanu suka sa tasar mata bayan awanni kaɗan sai suka rabu da ita shin ya hukuncin azuminta idan ta ɗau azumi wato ta riga ta yi sahur ta ɗauki azumi eh, sai bayan asuba ko kuma da rana sai abin da suka zo suka shiga jikinta sai ta farfado daga ƙarshe ta farfado kafin a abin nan kafin a sha ruwa aka sha da ita shikin azuminta ya yi dai har ta siga mu ta farfado ta samu wannan yinin ko ya yake to azumin ta ya riga ya abin bayan kafin alfijir ne ya same ta bata farfado ba sai bayan alfijir kaga ta samu ta wato daukan niyyar azumin ya riga ya kuce mata za ta rama wannan yinin ne guda daya sai wannan shi kuma mai tambaya yake cewa ya hukuncin wanda yake azumi cikin watan ramadana kuma sai ya mafarki a lokacin da yake bacci da rana shin ya azumin sa yake mafarki idan mutum ya mafarki wani abu ya fita daga jikinsa da yana azumi ba ya warware azuminsa azuminsa yana nan babu wani abu da ya shafi azuminsa wannan kuma yake tashi malam ya inganta cewar duk musulmin da ya rasu cikin watan ramadan aljanna ce zai shiga kai tsaye tunda kofofin wuta a rufe suke a an ce rufe kofofin wata ba yana nufin cewa kuma shi kenan haka za su ta zama har alkiyama ta tashi a rufe ba shi wuta aljanna ana sa mutane ne bayan alkiyama ta tashi an hisabi an abin nan saboda ko da an rufe su ai za a sake buɗa su kuma ranar alkiyama ba ranar azumi ba ce bari ka ce suna ci gaba da rufe su da magana ba haka take ba idan mutum ya mutu a wata rana ko a wani wata wannan kadai ba zai sa shiga aljanna ba sai ya yi aikin shiga aljanna inna lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula so haka ita aljanna ana shigar ta ne da imani da kyawawan ayyuka dan mutum ya mutu a wata rana ko a wani wata wata mai daraja ko wata rana mai daraja amma bai aiki na kwarai ba ko bai imani ba wannan ba zai shiga aljanna ba aljanna dalilin ta shine ayyukan da da, da mutane suka aikata wata jannatu mu bima kuntum tamalu wannan ita ce aljanna da aka gada da ku ita abinda saboda abinda ku kasance kuna aikatawa tilka aljannatu lati nurithuha min ibadina man kana taqiya ce muna gadar da wannan aljanna ga bayinmu wanda ya kasance mai takawa saboda mai takawa shine wanda yake samun shiga aljanna ta kawa ita ce aikata abinda Allah yake so da barin abin da ya hana insha innal muttaqin fi jannatin wa nahar lalle masu takawa suna cikin aljanna aljannatai da koramu ka wannan eh, magana cewa ya mutu a ramadan aljanna zai tafi kai tsaye saboda mutuwa a ramadan wannan ba haka bane to sai ne ke cewa assalamu alaikum mallan tambayar sai ita ce shin ya halatta mutum ya ce ya yafi gadon sa tun kafin a raba gado yana da kyau ya bari a raba in aka raba to sai ya sai karbi kasansa ya so sai ya yi sadaka da shi ga kansa ko ga mamacin da yake abinan ya riga abinan ya mutu in mahaifinsa ne ya karba sai ya yi sadaka a madadinsa ko ya ba wa cikin yan uwansa ko ya ba wasu daban eh, ya fi ya fi kawai ce ya fi to sai wani yake cewa su sana'ar su ta gyaran waya ce ya ce idan suka karbi waya za su siyo mata sikirin ko wani bangare nata sukan ƙara kuɗin abin kamar idan dubu goma ne sai su ce dubu goma sha biyu saboda wahala da za su sha wajen nemo wannan abin da za su saka din shi ke malam shin abin da suke yi hakan ya halatta ba halatta su ƙara kuɗi akan abin da ba su da shi ba nasu bane ba ba su suke sayarwa ba za su siyo ne su saka a ba su kuɗin aikin da suka yi ya so a cajin kudin aikinka sai ka cajin kudin ka tare da wahalalin da zaka sha wajen nemo abin amma shi abin ka kara masa kudi saboda ba naka bane ka sayar ba a cin ribar abin da ba a mallake shi ba kuma mai shi bai baka damar ka ci ribar abin ba saboda ka in ka tashi kaga cewa akwai kudin mota da zaka kashe abin in ka tashi ba da farashin aikin ujurar ka sai ka ce to gyaran ka kaza ne saboda zai bukace ka kaji ka amma shi abin ka ka kara masa kuɗi wannan in kai haka to ka ci kuɗin da bai halatta gare ka ba ba naka ba to da ce malam tambayar sai ita ce shin da gaske ne idan mutum zai kwanta bacci ya karanta suratul mulk wato tabara idan abin cutarwa ya zo ba zai gan shi ba ma kwata-kwata? a ban san inda aka samu wannan ba zai suratul tabara ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuhaju an sahibiha yawmal qiyamah wanda yake karanta ta Allah subhanahu wataala zai wato za ta zo ta yi ba da hujja a gaban Allah game da mai karanta ta cewa wannan mutum na kwarai ne gashi gashi gashi ita ba shi kariya da ce alkur'ani yana tura na gobe kiyama ka za ta iya can shi gaban ubangiji subhanahu wataala amma ba ce aka yi in ya karanta ta ba ko wani abin ki ya zo ba zai gan shi ba wannan ban san inda aka abin akwai ayatul kursi a nufsa da sai duk wanda ya karanta ayatul kursi da zai kwanta shi dan ba zai kusance shi ba wannan shine abin da na sani ya zuwa ma ba maganar karanta tabarar cewa shi dan wani abin cutarwa ba zai ga mutum ba to ne ke ce malam shin ya halatta yayi isti'aza a lokacin da zai tara sallah ba a yin isti'aza a lokacin da za a yi ikama wannan bai zo daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara gabatar da gabatar kabara ihramusa shine iqama ya zama sallah ce ta farilla za a yi ta za a yi mata iqama sannan daga iqama ai kabbara harama amma a a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ce Allah sana fara Allahu akbar Allahu akbar wannan baya daga cikin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kara wannan da lizimtar haka a cikin duk sanda mutum zai kama to ya zo da wata bida'a kuma addini da kuma duk bid'a bata ce misalan sanin cimar amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa Allah ba zai karbi wannan aikin nashi ba tunda yayi shi ne ba da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wanda yake cewa malam shi ma'aikaci ne kuma aka bashi in sabis a ma'aikatar da yake aiki domin ya kara karatu sannan kuma sai suke biyan sa duk wani kuɗin makaranta da ya kashe ne ke tambayar shin idan ana cike scholarship ma'ana tallafin karatu na jiha zai iya cikawa shi ma mai ban je farkon tambayar ba yana aiki ne to sai aka bashi in service daga ma'aikatar tasu domin ya je karo karatu to sai su ma'aikata suke biyan sa duk wani kuɗi na makaranta da yake kashewa to sai aka ce kuma gwamnatin jiha za ta bada tallafin karatu shi kica zai iya ciki wannan neman tallafin shi ma na jiha a bai dace ba ai shi tallafi na wanda zai yi karatu ne baya da abin da zai karatu abin da zai biya aka ce to a taimaka masa shi kuma makaranta ta dauke nauyin duka duka bukatunsa don haka wannan gurbin sai ya bar ma wani shi kuma wanda ba shi bai samu ba sai ya samu yanzu za a dauki mutum ɗari ɗaya ka zo kai ka shiga bayan kana da shi watakila akwai wani wanda shi kuma ba da shi ya kasa samu saboda gurbin ya cika amma da za ka bari to sa wani wanda cikin wanda ba su samu sai ya samu a wannan gurbin naka saboda haka wani lokaci haɗama tamu da son zuciya shi yake hana mu ci gaba tun da har makaranta ta ɗauke maka duk waɗannan ɗawainiyar to bai kamata kuma har ila yau ka za a cike scholarship ba nan ma ka cike nan ma da sunan cewa za a baka ka biya kuɗin makaranta tare da cewa kuma an riga an biya maka wannan kuɗi sai yake ce malam shin menene hukuncin wanda ya sayar da kayan matarsa ba tare da saninta ba daga baya kuma ya bata kudin kayan wannan shine ake kira albai fuduli mutum ya ɗauki kayan wani bai ba da izinin sa bai je sayar to ka'ida in mai kayan ya ga ya yarda daga karshe ya da cinikin shi kenan cinikin ya tabbata amma bai yarda da wannan cinikin ba to cinikin ya rushe baya halatta ka ɗau kayan wani asalan ba tare da izinin sa ba ka je ka sayar masa kuma ka yi haka to tabbatar cinikin ya takaita ne akan yardar shi mai kayan mai kayan aka zo ya ce eh to shikenan tunda dai har ga cinikin na karba na yadda shikenan ya dauru amma ya ce bai daba to dole a daya masa da kaya a maida mai kudi kudin sa to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam menene hukuncin rashin bambanta zama a cikin sallah babu komai idan mutum ya yi zama duka iri ɗaya a cikin sallah ba a cewa sallarsa ta ɓaci ko ya yi laifi da dai cewa a sunnance a magana kuma daga cikin maganganu na malamai mafi inganci wanda hadisai suka fi goyon baya shine idan a sallah mai raka'a mai tahiya biyu ce wato sallah mai tahiya biyu ce kamar sallah zahar da asar da isha'i da magarba da isha'i ga tahiya biyu ake yi to a tahiyar farko sai mutum ya yi sai al-iftirash sai al-iftirash iftirash shine zai kafe kafarsa ta ta dama ya zauna akan kafarsa ta hagu wannan shine al-iftirash ya kafe kafarsa ta dama in ya zo kuma tahiya ta biyu sai attawarruk attawarruk shine ya zauna akan cinyarsa ya zauna akan cinyarsa wancan zai zauna ne akan kafarsa amma zai zauna ne akan cinyarsa to wannan shine shine shine sunna da wato da hadisai suka fi nunawa karara a cikin sallar annabi sallallahu alaihi amma idan ya zanto duka yayi iftirashi kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi akan haka kamar shafi'iya su suna cewa duka iftirashi mutum zai yi ko kuma duk yayi tawarruk kamar da malikiya suke faɗa saboda duk ba cewa sallarsa ta ta ɓaci ko sai yayi wani wata sujjada sahu ko yayi yi kuskure a sallah ko sai yayi laifi wannan duk sallarsa ta yi ila iyaka ne kawai ya bar wata sunna da a ce yayi ta to da na zai fi samun lada wani lokaci mutum yakan sha'afa wani lokaci mutum yakan samu kansa cikin matsatsi a sahu ta yadda in yace zai yi tawarruk misali a zaman karshe to zai kwanta kan wani wanda kuma shi ba lalle ya yi tawarruk din ba da a ce kowa zai tawarruk din to da za a samu yin sa cikin sauki to amma wasu za su yi wasu ba za su yi ba to sai a ƙara takurwa idan wasu suka ce za su yi tawarruk to sai yasa wasu sukan haƙura da tawarruk din a tahiyar ƙarshe eh, su yi iftirashi da shi iftirashi shine sauki baya da cin guri kamar shi a tawarruk amma mutum in ya zama shi ne liban ko shi kaɗai ke sallah to in ya haka ya fi zai fi samun lada a cikin sallasa in sallah ce mai raka a biyu wato mai tahiya ɗaya to iftirashi zai a karshe ko tawarruk zai a nan malamai sun yi saɓani wasu na cewa ai tunda da ya tahiyar ƙarshe wannan tahiya ɗaya ɗin ita ce ta farko ita ta ƙarshe sai ya tawarruk wasu kuma su ce iftirashi amma da yadda wani hadisi a cikin sun nisa'i yake nunawa wato zai iftirash ne na ta warfa ko ya zanto mai raka a biyu ce kuma yana kasaru ko ya sallar asubahi to ba zai tawarruf ba sai ya iftirash ta sai mai tambaya na gaba yake cewa malam shin mace tana da laifi idan ba ta tashi mijinta sallar asubahi ba idan ta san cewa yana buƙatar a tashe shi din ba wai faɗa yake dan an tashe shi ba ah, ba daidai ba ne in ta tashi ta bashi ya yi ta bacci har rana ta fito ne tashi ya sallah ba kuma tana da damar ta tashe shi wanda in ta haka ta yi kuskure a sallar asubahi sallah ce mai kamar sauran salloli tana da lokaci lokacin shigarta da lokacin fitarta idan mutum ya kwanta bacci wani yana da nauyin bacci sai an tashe shi wani kuma zai tashi dan abu karami ma zai tashe shi kiran sallah zai tashe shi to in ta san cewa tashinsa din wani abu ne da yake so kuma wato zai taimaka masa yin sallah a lokacin ta wannan yana da kyau ta yi hakan ta ƙi yin hakan ba daidai ba ne ba taimake shi ba addininsa amma in ta san cewa in ya tashi wato zai yi ta waya mata baƙaƙen maganganu kuma watakila ce zai wani mataki a kan ta ta fahimci cewa baya so to wannan ya fi ƙarfin ta a shi al'inkar ana yin sa inda ake ganin cewa zai yi amfani kuma ake da ikon yinsa amma inda duk aka ga cewa ba zai amfani ba kuma ba a da ikon yinsa saboda wanda za ka yi inkarin ya fi karfinka kuma zai iya daukan wani mataki da zai cutar da kai to sai ka bar shi ka ki abin a zuciya in ka waɗanda za su iya gaya masa gaskiya ka yi musu bayani don su gaya masa yadda ya kamata amma in har yana buƙatar tayarwar kuma kuma aka tayar da shi zai ji daɗi to bai kamata a ki tayar da shi sai wannan shi kuma yake cewa malam ya matsayin sallar wanda ya tafi masallaci amma bai karasa ba ya ga zai rasa raka a karshe sai ya tsaya kusa da masallacin inda yana iya jiyo liman ya bi sallar a ba daidai ba da bi sallar da sallar wancan in za ku zo sallar ku zo kuna a natse ku zo cikin nutsuwa fa ma adarattun fa sallu wa ma fatakum fa atiku abinda kuka riska ku sallata abinda ya kuce muku cike shi saurakar zuwa za ka yi cikin natsuwa ka shiga sahu babu laifi ya tabbata a cikin hadisai cewa mutum zai iya yin wato ruku'u daga bayan sahu in ya san cewa in ya jira sai ya karasa ya shiga sahu zai rasa rakar yana iya ruku'u daga bayan sahu in aka yi ruku'u aka dago sai ya karasa a tafiye ya shiga sahu a ci gaba da sallah da shi wannan iya zanto ba nesa yake ba bayan sahu yake ba wai yana nesa da zai ta tafiya ba kaga ya shiga da wani aiki mai yawa a cikin sallah wanda zai iya bata sallarsa amma ya zauna a can baya ya bi sallar daga can a gama da shi wannan annabi sallallahu alaihi na yana cewa la salata li munfaridin khalfa as illa fi saf babu sallah ga wanda ya keɓe shi kadai bayan sahu sai wanda ya yi ta cikin sahu saboda haka wanda ya yi ta a bayan sahu shi kadai bai da sallah haka idan mutum ya zo ya ga zai riski liman ba to ya haƙura ya je ko abin abin da ya samu ya sallata haka annabi ce ma a direktun fasallu abin da kuka riska ku sallata saboda haka abin da ya riska ko zaman tahiya ne sai ya sallace shi kuma insha Allah Allah zai ba shi lada na ya riski jami'i saboda ko tahiya ka samu a cikin jami'i ka riski jami'i da cewa dai ka rasa rako'o'in gaba ɗaya sai ka ci kosu to sai wani yake ce malam sa ita ce menene sai hancin hadisin da ya hana karanta surorin alkur'ani a cikin sallar jana'iza wanda kuma ya karanta Allah zai mishi azaba babu wani hadisi da ya ce mutumin da ya karanta alkur'ani a cikin sallar da Allah zai masa azaba ba ba san wani hadisi da ya faɗa haka ba gaskiya abin da na sani malamai suna da sabani game da su karanta karatu a cikin sallar jana'iza wasu suna ganin ta addu'a ce tsantsa ba babu karatu a cikinta wani yana cikin mazhabar malikiya addu'a ce tsantsa ba babu babu karanta wani abu a cikinta ka da raka a farko da ta abin nan a kabbara farko har zuwa ta hudu kawai addu'a ake yi wa mamaci wasu daga cikin malamai kuma suna ganin ana karanta fatiha a raka'ar farko abin afwan a kabbara farko za a yi fatiha sannan a kabbara ta biyu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a kabbara ta uku a ci gaba da yi masa addu'a har zuwa kabara ta hudu a wasu daga cikin malamai kaɗan suna ganin cewa ana iya ƙarawa da sura fatiha da sura domin ya tabbata daga abdullahi dan abbas ya yi haka kuma yake cewa na yi haka don ku cewa sunna ce don ku yin haka sunna ne sahabi in yace sunna yana nufin abin da ya ji ko ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar sunna daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin malaman hadisi suna ɗaukanta a matsayin hadisi marfu'i ce to yayi haka dan su gane cewa yin haka sunna ne da haka wasu malamai suka ce yana iya karanta fatiha da sura takaitacciya kamar kul huwallahu ahad ko inna atayna kalkafar ko wal asr sannan kuma ya kabbara sannan sai ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma cewa in yayi karatu ya za a yi masa azaba wannan ban san shi ba to sai tambaya ta gaba take cewa shin menene hukuncin yin surutun da mutane ke yi a makabarta wanda ba shi da alaka da gyaran kabari a yayin da ake binne mace da kuma amsa kiran waya da ake yi lokacin binnewar to ba sharadi ba cewa an shiga makabarta za a yi shiru ba ba inda aka ce ita makabarta ba a magana a cikinta illa iyaka ne kawai ya danganta da mutum ya duba maukifin wasu mutane da aka zo su mutuwar ta shafa suna cikin bacin rai bai kamata a ce ka shiga wasu surutai da bai kamata ba amma dai ba wai haramun bane da mutum ya magana ko an bugo masa waya yana makabarta ya ansa ya ce ayi hakuri ina muna nan makabarta ko ayi hakuri a bani minti kaza zan zo ko wani abu mai iri mai kama da wannan ba haramun bane ba ce ce aka shiga makabarta ayi surutai ba babu babu wannan sharadin to sai wannan tambayar take cewa assalamu alaikum malam yace yana neman karin bayani akan ma'anar kalmar hijira da ta zuwa cikin hadisi na farko cikin sahih bukhari shin ta takaita da ma'anar hijira ta gari zuwa gari ne ko kuwa za ta yi daukan wata ma'anar kamar cewar himma wajen gujewa aikata munanan abubuwa da kuma koma zuwa ga aikata abubuwan da suka kamata kamar yadda yake jin wasu malamai na faɗa. to kalmar hijira akwai ma'anarta keɓantacce akwai kuma gamammiyar ma'ana keɓantacciyar ma'ana shine hijira mutum ya yi daga wurin da aka hana shi bautar Allah zuwa wurin da zai bauta Allah cikin yanci zai samu damar ya yi bautar Allah ba tare da an takura masa ba sauraka daga wurin da yake kasar kafirci da za shi musulunci ba zuwa ƙasar musulunci inda zai yi ko kuma daga kasar da take ta kafirci ce da ba za ta bashe musuluncin ba zuwa wata kasar kafirci da za ta bashe musuluncin ko kuma daga kasar musuluncin da ba za a bashe musuluncin ba saboda azalinci da sauransu zuwa wata kasar musulunci da za a bashe musulunci wannan yana shiga karkashin karkashin hijira ce hijira ana nufin ka kauracewa kasar da za a hana ka bautar Allah ka koma cikin yan uwanka inda zaka bauta Allah cikin mutuwa ko kuma kasar da take kafirci ce zuwa kasar da take kasar kafircin da take hana ka bautar Allah zuwa kasar kafircin da za ta baka ka bauta Allah kamar lokacin da sahabbai suka yi hijira daga makka lokacin tana karkashin su abu jahal zuwa habasha lokacin tana karkashin nasara amma dai za a basu su bauta Allah a wannan yanayi ko kuma hijirar da suka yi daga garin makka zuwa madina madina kuma lokacin da annabi hijira ta kuma karkashin sa ta zama kasa ce ta musulmi to wannan duka ana ce masa hijira kuma wannan ita ce ma'anarta keɓantacciya asali aka ce hijira to ana nufin wannan ma'anar to amma kuma akwai gamammiyar ma'ana shine kauracewa dukkan abin da Allah baya so da komawa zuwa ga abin da Allah yake so shine a wani zuwa hadisin ji Abdullahi bin Amr ne wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu al-muhajir shine wanda ya kaurace wa abinda Allah subhanahu wataala ya hana hadisin Umar ibn al-Khattab yadda zo a wasu ruwayoyi wacce akwai magana a sanadin su cewa dalilin fadarsa akwai wani wanda ya ga wata mata ana ce ta ummu qais a madina suka yi maganar cewa in zai zo madina za ta yi da ta aure shi in zai taho ya dawo ya yi kaura ya dawo madina to shine yawo ƙaura ya taho saboda wannan matar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda duk yayi hijira dan Allah da manzansa to hijirarsa na ga Allah da manzansa wanda yayi hijira saboda wata duniya da zai samu ko matar da zai aura to hijirarsa tana nan ga abin da ya hijira domin sa wato abin da ya hijira domin sa shine sakamakon sa in ya hijira don ya samu wata duniya ya samu to wani ne sakamakon sa in ya yi hijira don eh, ya auri wata mata kuma ya aure ta shine sakamakon sa to da ake ce masa muhajir ummu qais eh, cikin ruwa ya tabarani jin haka wannan to almuhim dai shi hadisin ya kunshi hijira ta farko ita wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ire ta da ake yi a kowane lokaci a kowane zamani da kuma ya kunshi har ila yau ma'ana ta miya wanda zai bar dukkan wani abin da yake sabon Allah ne dan Allah ya rungume biyayya ga Allah subhanahu wataala to sai wannan yake cewa malam tambayar sai ita ce menene halaccin mutum ya biya kuɗin makaranta a mataki na kashi-kashi amma kuma akwai ƙarin wani caji da za a yi masa na kaso biyar cikin ɗari idan zai biya da wannan kaso kashi kashi ɗin misali kuɗin makaranta miliyan ɗaya ne amma mutum zai iya biyan kaso sittin sai bayan wani lokaci kuma ya biya kaso arba'in amma kuma za a caji kaso biyar cikin ɗari na wannan kuɗin da zai bayar idan ba zai biya a lokaci ɗaya ba shine ke tambayar menene halaccin hakan ma'ana za a ɗan ƙara masa za a ɗan ƙara masa kaso biyar cikin ɗari eh, wato ana biyan dubu ɗari zai biya dubu ɗari da biyar haka ne haka ne eh. akwai bai'ut taksi da malamai suka yi ta sabani a kansa shi shine mutum ne zai sayar maka da abu in ana sayar da shi naira goma in ba shi za ka karba zuwa goma ko jibi zai sai maka da shi goma sha biyu wannan shi ne bai'ut taqsid wannan ba ciniki ba ne wannan ijara ce ijara ce ala shi harkar makaranta yana shiga cikin karkashin ijara ne wato ka ba ka ɗau mutum haya kamar ka ɗau makaranta ne haya su karantar da ƴaƴanka ilimi kaza kai kuma za ka biya su kaza shi kuma wannan ciniki ne ka sayi kaza ga abin da ka saya amma ba za ka biya nan take ba sai lokaci kaza to ko dai ka biya gaba ɗaya lokaci kaza ko a daddatsa maka shi misali a ce a cikin wata ɗaya za ka biya kullum za ka bada kaza a zuwa lokacin da ajalin zai cika duk dai abu ɗaya ne to magana mafi inganci shine bai'ut taksi ya halatta ko da kuwa kuɗin da aka sayar da shi kudin da aka sayar da shi ta hanyar wannan daga lokacin da daddatsa kuɗin. ko da ya fi kudin da za a sayar da shi nan take a bayar kudi hannu ko da ya fi shi ah, ya halatta ah, wannan shine kaulin jumhur duka mazhabun wannan hudu abinda suke faɗa kenan cewa ya halatta kuma duka biyun sun amfana shi mai kaya ya amfana da wannan ƙarin kuɗin da ya samu saboda lokacin da ya bama wannan ya ɗaga masa kafa bai karbi sa nan take ba amma kuma ya dan kara masa wani abin da zai cike masa wannan gurbin na kudinsa da ya bari a hannunsa har zuwa wannan lokaci a shi kuma wancan ya amfana na saukin sayan abin saboda in ya ce zai sayi abin nan take biya ba da kudin da zai iya sayan shi haka to sai ya samu sauƙi da rangwame na ya iya mallakar abin ya biya a hankali kaga shi ma ya amfana sauraka duka biyun kowa ya amfana wannan ya amfana da samun abin cikin sauki da zai iya saya wannan kuma ya amfana da kudin da aka ɗaya ɗan ƙara mukabilin wannan lokacin da ya abin da wasu suna haramta saboda suna cewa kuɗi ne mukabilin abin nan ujaratun ta'khir ce da ujaratun ta'khir riba ce amma nan ba ba shine ra'ayi wanda yake rajihi ba to haka nan a ijara ma shi ma nafsu shay wato duk dai abin ɗaya ne kana iya ɗauko wancan matsala ka da ita akan wannan matsala da abu ɗaya ne idan yanzu za ka biya kuɗin eh, eh, abinan ujira ɗin to ga sauki amma in za a yi daddatsa maka shi ka biya kaɗan-kaɗan to shi kuma ga farashinsa so a yadda dai matsalar take da na fahimci ta ba wani abu a ciki to sai ke ta malam shin ya halatta mutum ya ce Allah yana son sa duba da yadda yake samun dacewa idan ya yi kyauta ta isa hannun wanda ya baiwa dan cikin yanayin bukata da makamancin haka shi mumini kullum yana bautar Allah ne bainar raja'i wal khawf duk abin da yake yana cike da tsoro kuma yana cike da fata ba wai ya ji kai tsaye cewa abin nan da yayi Allah ya karba ba ko ya je a'a Allah bai karba ba ba a san wannan don haka baka yankewa ka ce ai abin nan da ne Allah yana so na kana fatan ka samu shiga cikin masoyan Allah subhanahu wataala amma yankewa ka ce kai Allah yana son ka wannan ba daidai ba ne haka yahuda suka ce na hannu Allah wa ahibba'uhu mu 'ya'yan Allah ne ko mu ne masoyansa ma'ana mu yake so muke san shi ah, babu laifi ka yi fata ka zama cikin waɗanda Allah yake so ka samu shiga cikin masoyan Allah subhanahu wataala wannan kyawun fata ne yana da kyau tare da jin tsoron kada abin da kake din ya zanto Allah bai karba ba wallazina yu'tuna ma atawu wa qulubuhum wajila ce wanda suke bayar da abin da suke bayarwa ko suke aikata abin da suke aikata amma zukatansu suna cike da tsoro yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bautar ubangijinsu tare da kwaɗayi tare da tsoro da kuma kwaɗayi khaufan suna cike da tsoro kada a karba kuma suna cikin kwaɗayi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban suna bauta mana raghaban tare da kwaɗayi wa rahaban tare da tsoro ba haka bawa ya kamata ya kasance amma mutum ya ce Allah yana so na ni na san Allah yana so na wannan ba ba ɗabi'a bace da ta dace hassanul basri ko waninsa daga cikin magabata yake cewa da na san Allah ya karbi sujjada ta kwaɗe ina da yaƙini tabbaci sujjada ɗaya da Allah ya karba daga wajena to da na kowa farin ciki saboda Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqi kawai Allah yana karɓa daga masu takawa to in har ya karɓi sujjada ta ɗaya na tabbata shi na cikin masu takawa to ka duba ka ga yadda yake hara da zuhuri da gudun duniya da yawan ibada amma zuciyarsa cike take da tsoro cike take da tsoro a ruwaito sai na abubakar yana cewa da a ranar gobe kiyama sai na abubakar ku sai na umar yana cewa da ranar gobe kiyama za a zo a kare tsakanin wutar nama da aljanna amma ban san ina za a kira ni in tafi ba to da na yi fatan ma in zama ƙasa a lokacin duk da fa'anan an masa albishir da aljanna amma ji yake cewa in dai ba ya gan shi aljanna ba to hankalinsa ba zai kwanta ba da zai so a ce ma ƙasa ya zama a kan ya zo ga shi ga aljanna nan a ramansa ga wuta a hagunsa shi yana tsakiya ba a gama masa bayanin ina zai tafi ba to da ya so a ce ma ƙasa yake sauraka mutum ya rika cika baki cewa shi ya san Allah yana san shi ni na san kasa ni na san wannan ba daidai ba ne tuma lalai zaka alkhairi masu sauraron mu duka duka wanda muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar wa sifiri bakwai uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma kan adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umari mu oon babban malami a tsangana nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh